من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل والنهار كلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه من دون نكي مغنى yau muna sha hudu ga watan jumada ko sha biyar ga watan jumada a saniya hijira ta annaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da sha tara ga watan daya shekara 2021 shekara 2029 da tara ko to ashirin da tara yau ina ganin aika mun haka na ce ko tara na ce to yau ashirin da tara ga watan ɗaya shekara dubu biyu da da ashirin ɗaya inda muka yi ilka'in darasi cikin littafin wani lokaci tolul amal wani lokaci littafin wato abin da wani lokaci cikin littafin a amalin kulu wannan kuma ina ganin kamar shine darasi na takwas wanda yake akwai littafi a hannunsu a su duba daga shafi na shida malam yake cewa baƙatun min a hadisin nabi wasu raguwa daga cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa fiha a cikinta akwai alhassu kwadaitarwa da zaburantarwa alaƙisar kisar akan cewa in kana musulmi dole ka taƙaita guri akan abin da ya shafi al'amarin duniya Wa'annan al'amra kuma al'amarin na rayuwa yadda kake ganinsa a ajalu wala ya fi gaggawa ma na tasawwaro irin yadda muke suranta rayuwar na faɗa nake cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da hikima wajen yin abubuwansa don shi yasa duk abin da ba wanda ya sai tambaye shi dalilin mai yasa ya tsada, saboda yana da alhujjatu albaliga sannan yana da alhikmatu tamma shi yasa yake qul falillahi alhujjatu albaliga sannan yana da hikmatu baliga wannan ta sa duk abin da Allah yi ba wanda ya isa ya tambaye shi ya shi Allah mai isa ya kana ba a yi masa wani. to ganin damarsa ne a shekarun baya kaga mafi yawancin mutane suna rayuwa ababen su bai wuce jaki raƙumi sai doki to da ya tafi sai yi musu tsawon dare da wuni ba irin namu ba dan aka ce maka an tafi aikin haji kafin ka ji an ce wani aikin hajjin ya dawo sai ka ji an daɗe sosai an mamanta sannan sai ka ji an ce aikin hajji ya dawo wani an ce maka an yi azumi sai an daɗe ta kunnan kafin ka ji an ce wani azumin ya sake dawo yaya za a yi kai yanzu a zo a yi maka mota a yi maka jirgin sama tafiyar da ya kamata su yi ta a shekara uku ko biyu kai kai ka tashi cikin awa hudu ka yi ta kuma a bar maka lokacin irin nasu ai bai yi wa yasa kullum Allah ƙara matsa lokacin yake za ka ga haka abin zai ci gaba da tafiya shi ne malam ya ce aka raja al'imamun muslim an jabir bin abdullahi al'imamun muslim ya ruwaito daga jabir ɗan abdullahi cewa anna rasulallahi kana idan ba annabi ya kasance idan zai yi huɗu ba wa zakara sa'a an yi ambaci tashin alkiyama rafa a sautahu annabi ikan daga sautinsa idan ya daga sautinsa wa hamarrat wajnatahu sannan idanun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sukan yi ja ka anna munzur jaishin kai ka ce yana wa mutane kuɗuba ne su shirya ga hotar rinduna nan wato za ta zo ta kawo musu farmaki ka kusan yanzu a ce misali yanzu yadda ake zaune a ji labari ga 'yan boko haram nan sun za su zo su kawo hari gari kowa ce ga bandin nan ana dinga sunan tahuwa a kan mashin da makami sun din faro gari za su kawo hari idan akwai shugaba a cikin mutane tashi zai yi magana saboda tashin hankalin da ake ciki ka san wani irin sako da isa wa da mutane ya ƙulu annabi yana cewa sabbahatukum au mastaitukum kaman garin dinanan ta yaƙi fa za ta zo ta kawo muku hari da asuba ko da yamma sun mai ƙulu sannan annabi ya ce bu ana wasu sa'ati ka hata ne an aiko ni da tashin alƙiyama kamar haka ne sai ce yi farriko annabi sai ya raba bai na aiki tsakanin 'yan yatsansa a sababa wannan ba shi bane sababa da kuma wallaci taliha da wanda ke binta ya ce sabbahatkum sa'a wa wato ga yadda ga. haka annabi yake nuna cewa gafa alkiyama nan za ta zo muku da safe ko da yamma shi yasa a suratul waqi'a Allah ya kira ta kawai sai ce mata idza waqa'atil waqi'a idan mai aukuwa ta riga ta auku yanzu kowa yanzu yana zaune a masallacin nan saboda yana da amincin wannan rufin ba zai faɗo amma yanzu ana zaune kawai da zaka ji kwanan nan ya fara raka raka raka ka ji alamun rufuwa ne kowa wani horo da gaggauta za ka ga mutane ina ba wanda zai da wannan rufin kwanan ya faɗo ita wuce shi to yanzu da ake zaune a duniyan nan kowa na ci gaba da harkarsa ne saboda wannan rufin da Allah ya na sama kowa yana da amincin ba zai faɗo ba yanzu amma inda yanzu za a je sama ga ta nan kamar tayo ƙasa ƙasa farubtuwa za ta yi ta kowa zai shiga taitayinsa to ita kuma alkiyama sai Allah ya ce mata idza waqa'atil waqi'a yadda kaga kana zauna a cikin nan wajen ginin nan ya fado ba tare da kai tsammanin zai fado ba to haka Allah ya ce haka alkiyama za ta zo wa mutane la ta'atikum illa bagatatan ba za ta zo ba sai an expect ba wanda ya tsammanin za ta zo kai kwatsam shine waqi'a din kamar yadda wanda ke zaune a gurin nan ba wanda ke tsammanin yanzu rufin nan zai fado da zai fado sanda ba kai tsammanin zai faɗo ba to shine waƙi adam shi yasa a zamanin annabi mutane ba abin da ya dame su irin yau shine alkiyama da suka matsa yau shine alkiyama Allah ya ce ka ka'annaka Hafiun ana. suna tambaye ka ganin suke kai annabi kaman ka san yau shine ka ki faɗa musu ne Allah ya ce ka faɗa musu al'amarin yana wajen Allah sai kawai aka ɗauko alamomi aka dinga sawa shine faqad ja'a asharatuha aka ce to da kun ga abu kaza to alama ne nata da haka malamai suka raba gida biyu suka ce akwai alamomi ƙanana akwai kuma manya da bayyanar annabi daga ran da Allah ya aiko shi ɗaya ne daga cikin alama na tashin alkiyama kanana koma wasu zuwa ga Allah haka to sai ka lissafa shi kan shi annabin yau da aiko shi ana don fara kusan shekara wajen dubu ɗaya da wajen ɗari biyar da aiko shi su haka sun fitar da ƙananun alama na tashin alkiyama wajen kusan wajen ɗari da hamsin da wani abu jiya na yi program a gidan timin hausa bakwai bayan na gama karatu akan matsala ɗan zina zai yi gado ko ba zai gado ba don matsala ce da ake ta tattafkawa tsakanin malamai to shine daga ƙarshe aka ce in ji hankalin mutane kan wannan matsala na ce ya za a yi tun da annabi ya faɗa cewa inna min asharat sa'a yana daga cikin alama na tashin alkiyama an yurfa al-ilm za a dauke ilimi wa yadhharu al-jahl jahilci zai bayyana mutane na ganin kamar yanzu an yi karatu ba karatu ake yi ba hanyoyin karatun ne suke da sauki amma karatun wahala yake wa mutane za samu wasa'il ɗin da za a bi da a samu karatu yanzu sai ga cikin sauki kana ibin hanya ka samu karatu amma fa karatun wahala yake wa mutane ba hanyar neman karatun yanzu tana da sauƙi amma karatun yana wa mutane wahala za ka yi mamaki yanzu ka ga mutum musulmi amma ya turo maka yana maka tamba wai don Allah a ina aka haifa annabi annabi balarabe ne kowa balarabe wani a wannan zamanin fa don ba fa a ƙauye yake rayuwa ba a cikin birni fa yake rayuwa ko kun san yanzu akwai mazajen da suke yin aure sai an tafi wajen zaman auren ka ga cewa ba su ma iya wankan janaba ba matan su suke koya musu kuma wallahi mutum ba a ƙauye yake rayuwa ba a birni irin kaduna ko kano a cikin gari yake rayuwa amma kan ya taso ya girma bai san komai na addini ba shine wai zaharar jahalu jahilci zai bayyana gashi nan kuma karara yana bayyana sannan annabi ya ce daga ciki shan kayan maye zai shi gashinin kuma yana yaduwa abin da ba ma na maye ba wanda asali ba a yi shi don wannan ba yanzu an juyar da shi ya koma ya zama abin sha sai an yi maye sannan annabi ya ce wa yafi zina sannan zina kuma za ta yi haɗu annabi ya ce hatta ya kuna likamsi na mar'atan ƙayyamin wahe har za a kai lokacin da za ka ga mata hamsin namiji ɗaya ne yake tsayawa wajen kula da al'amuransu malamai suka ce dan ne saboda za a yawaita ƙuru rigingimu da yaƙe-yaƙe idan aka ce an ji an kai farmaki gari ya ga duk wanda za su kai hare-hare wanda suke target ɗin su kashe maza ne to da an ji an kai hari an kashe maza mutum dubu to sai ka ba ka ga mata nawa za a bari a lokacin marasa aure ka san alal akalla da dole abin mata sama da dubu biyu wanda ba su da miji to da haka lokacin da mazan za su yi karanci matan za su yi yawa dole kuma fasadi ya haɗu cikin al'umma musamman sanda mutane suka ɗauki rayuwa kuma irin ta bature kowa ya zama to matarsa ƙwaya ɗaya ƙwallon ƙwallon kamar idan basa su ma matan abin ba za su san yana da hatsari ba su ya zo kansu kin tsaya kin kafa kin tsare kin ce mijinki a tafau ba zai auri wata mata ba kuna zaune dama ba sanin agreement kuka da Allah ba kiwa sai ma zai baki sai kin tsufa kwatsam ke ma mutuwa sai ta zo bagatatan ba ki sani ba da lokacin ne za ki gane cewa ashe musulunci da yake a wurin mace sama da ɗaya biyu uku hudu don taimakon ki saboda yanzu ke ma an ba za a aure ki ba saboda ba ki da miji sai dai ki zauna ila yawmil qiyamati hatta ya qadi Allahu amran kana mafula haka abin da zai faru kenan to shine wa akhraj al imam ahmad an abi sa'id al khudri anna habiban nabi anna habiban masoyi annabi muhammad qala ya ce kaifa amu, ta yaya zan ji daɗi? wa sahibul ƙarni, alhali ma'abucin ma mala'ika israfilu rajul taqamal ƙarna. ya sa qaho a bakinsa wa hana jabhatahu ya kuma ainihin wato sun kuyar da kansa wantazara an yi uzana lahu jiran kawai yake yi umarni daga wajen Allah ya busa wa inda tirmidhi bi lafzi kaifa an amu ta yaya zan ji daɗi wa sahibu suwari bayan ma'abucin ƙaho fadil ta ƙamahu ya sa ƙahon a bakinsa wa asga sam'ahu ya karkatar da wato saurarensa wa hana jabhatahu ya ainihin wato dukar da ainihin wato fuskarsa yantaziru mata yi umaru bin nafi kawai jira yake yaushe Allah zai masa umarnin ibusa da yanzu yanzu kafan yana bakinsa kawai ya karkatar da saurarensa kawai jiran yake Allah ya ce mai ya busa da a yanzu yanzu nan bayo jima'a ba dama ba an ce alkiyama jima'a za ta tashi eh to da zai busa yanzu fa shikenan daga nan fa idan kiyamun yanzu nuna? sai da kai ka ga ka a gaban Allah ka tashi an yi kiyama shikenan qalu ya rasulullahi saka ce ya rasulullahi <laughs> wa ta murna. to me kake mana umarni qala sai manzon Allah ya ce musu qulu ku ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel to shine malam yake cewa sahibul qarni ma abucin kaho shine israfilu al-muwakkal bin nafsi fi wanda aka wakilta wajen abin da ya shafi ƙaho linafkatis sai dan yi busa ta tashin alkiyama malamai sun ce za a yi busa uku wasu sun ce za a yi busa biyu Allah ya ce wani nufika fi suri fasa'iqa man fi samawati akwai fafazi a man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wa kullun atahu dakhirin akwai busar da za a yi wasu ka ce fafazi a shine ma'anan fasa'iqa duk wanda ke sama da ƙasa sai ya mutu a lokacin sai wanda Allah ya so ba za su mutu ba malamai sun ta saɓani istisna'in suwaye da waye ina ka riga ka kashe kowa to daga nan kuma za a sake tashin mala'ikan a bashi kahon ya busa sun suka fihi ukura da ya sake yin wata busar ta daman shi kenan fa'ida hun kiyamun yanzu kai kana fitowa daga cikin kabari za ka ga shi kenan al'amura sun caccanza ba yadda ka san su ba ya juna min ajidasi za zaka ga mutane suna fitowa daga cikin kabari da gaggawa za a je gaban Allah za a tsaya kowa zai zo ya fuskanci abin da ya to shine Allah madaukakin sarki ya ce wani suka fi suri can idan aka busa cikin ƙaho wato Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa waccan da ke cikin suratul ma'arish cewa za a yi busa nafkatan wahida da haka wannan nafkatan wahida din ana nufin busa ta ƙarshe da zai da ya hura ɗaya kakka ɗauka ko sai an tayi sai an tayi a'a yana yin so ɗin shi nan. fa idan hum qiyamun yanzurun sai kowa ya tashi to shine yake cewa wa nafkatul ba'fi da busa ta tashi wal qiyam da minkewa min al quburi daga cikin kaburbura وفي inda al hakim fil mustadrak min hadith abi هريرة a wata ruwaya a cikin al na hakim ruwayan abu huraira manzon Allah yake cewa inna tarfa sahibi suwari lallai magiftan ido na shi ma abucin kafan nan mun wukila bihi tun lokacin da Allah ya wakilta shi isa shi wannan aikin musta'iddun tattali yake shiri yake yanzu na hawal arshi yana kallon bangaren al'arshi ka anna ainihi kaukabani zurriyani kauka ce ainihin wato sa wasu taurari ne guda biyu makafata an yi umara ƙabala an yartar da ilai mai tsarfo jiran kawai yake ya buɗe idan kafin rufe idansa tsammanin yake Allah zai ba shi umarni kawai ya ce a busa a tashi duniyar kowa ma ita shi, lokaci kawai yake jira don haka shine malamin yake cewa duniya mahama tsala fa huwa kasiru kuma rayuwar duniya in ma ta yi tsawon to duk yadda kake gani ta yi tsawon to ya ce musamman wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ifada yake cewa wannan al'ummar tashi mafi yawancin shekarunta mutanenta sittuna au saba'una ne shekara 60 ne ko 70 shekara 60 ko 70 sittuna au saba'una shekara 60 ko 70 shine ba za ka hada da irin mutanen annabu nuhu ba kaga shi da yazo shekaru na annabta kawai da kiran mutane shekara 950 Allah yake wala qad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alf sanati illa 50 am to kai kuma da kai shekara 50 daga nan ana shiga da biyar da an je 60 za ka samu to da abin da ya rage na rayuwa sai dai a karasa shi da magani da mutum ya tsaya ka ga ya ɗauko leda maganin da na sha da sai ka ce ɗan nan yana bismillahi yana na ƙafa wando saboda sai an haɗa da magani sannan layo za ta ta a gani to wannan fa shekara ɗari tara da hamsin yana da'awa ka gani to shi ne malam ya ce aka radar imamu ahmad bi sanadin sahihin annan nabi ya ƙala annabi ya ce lam yabqa min ad-dunya babu abin da ya rage yanzu na duniya fi ma madamin ha cikin abin da ya riga ya wuce illa kama baqiya min yawmikum hada sai kamar abin da ya rage na ragowar wurin ku yau yace wato hada fi ma madaminhu illa baqiya min yawmikum hada fi ma madaminhu sai ka tankwashin abin da ya rage na wannan wurin naku da irabu a lokacin da fa annabi yake wa sahabbai magana yake buga musu wannan misalin sai yake cewa kana ta shamsu na ru'usul jibali a lokacin rana tana kan duwatsu Au shakati shamsu rana ta ya kusa an ta garuba ta je ta faɗi to ka duba ka gani idan rana ta kusa faɗuwa ko ka san dai abin da ya rage na wuni bai da yawa ko to haka annabi yake bugawa al'ummar sa misali ta abin da ya rage yanzu na rayuwar duniya ba gabi yake da rana ta kusa zuwa ta je ta faɗi amma mutane suna ta hayaniya da ta da rigima da ta da jijiyar wuya rigingimin mu kaso goma daga ciki takwas ko ka ce tara duk ba a gina su akan Allah sai dai akan duniya ba maganan addini wannan kuma kai da ka damu da addinin kai ta shafa duniya to shine misalin da annabi ya bayar cewa abin da ya rage kenan na rayuwar duniya wannan shine sannan akhraj ibnu Abid duniya fi qisal al a an umar qala yake cewa kharaja alaina rasulullahi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito wa shamsu ala a as sa'afi, a lokacin rana wato gibban nan ta suna sasannin yammaci abinda ya rage shine ta fadi فقال سيما زن الله يكي ما بقي duniya illa mislu ma baƙi ya من يومنا هذا ba abin da ya rage na duniya sai abin da ya rage na wunin mu yau ila ma madamin zuwa ga abin da ya rage wa inda imamu muslim a wajen imamu muslim lan yabqa min ad-dunya ba abin da ya rage na duniya illa ka sababati menene sabab ka sha abu abin da ya rage a cikin kofin da ka sha ai ba yanda za a yi ka sha abu a duba a ga kayan ne gaba ki ba abin da ya rage ku to duk abin da ka sha ɗan abin da ya ragu cikin wannan kwanon shi ne sababu. raguwa ne fa gangara ne fa ana gangarawa mutane kuma suna shirin dole sai sun gina ita duniya ba laifi ba ne a gina ta tunda Allah yake ce wasu ta'amara kun fiha amma kuma mutane su yi ƙoƙari yadda suke gina duniya ya zamanto suna gina lahirar su fiye da duniya da haka masu magana suke cewa wai annafsu baki ala duniya wa qad alimat anna salamata fiha tarku ma dan adam zaka ga ya shiga cikin mugun damuwa da tashin hankali in ya rasa wani abu na duniya kuma anna salamata fiha zaman lafiya a duniya shine tarku ma duk abin da ka san zai ja ku saba da Allah kai kuma ka hakura ka rabu da shi da aka saka ce la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunu dan adam bashi da wani gida in ya koma zuwa ga Allah wanda zai zauna illa allazi kana qabla al ya baniha, sai gidan da kai ka gina ma kanka kafin ka koma zuwa ga Allah a an raya ka shekara 50 55 45 kai baka samu lokacin da zaka gina ma kanka lahirar ba sai ka tafi ne wani ne zai gina ma ita yaudarar kanka kake shi yasa yace fa in bana ha khairi idan ka gina ta da alheri to ka qaba baniha kana komawa sai ka je ka samu kankararren gida a can wayin bana habi sharrin in kuma ka gina ta da mummunan aiki kana komawa haba baniha abinda ka ka shuka in ji bahaushe shi za ka yi ne shi za ka girba ba zai yi ba ko a wannan zamanin saboda shinkafa ta tashi ka je a gona ka shuka jiro ko masara kawai ka je kana tsammanin cewa wannan fageren ko shinka ya faka ko masaran nan ya kamata fa ya juye zama jiro. ya zama shinkafa kai ma ka san ba zai ba gero ka shuka to in lokacin girbi ya ka girbi geron masara ka shuka in lokacin girbi in ka girbi mai a girbi masara shine la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuhu illa alladhi kana qabla al maut yabniha gidan da ka gina wa kanka kafin ka mutu shi zaka je ka girba shi zaka yi saboda mutane yaudarar kansu suke babban abin da ifi damun mutane kowa kawai mai zai bar ma 'ya'yan shi mai zai bar ma matan shi bayan ba shi kasa salwanta fasa shiga matsala walla dirsan da ɗanka ba gina masa alaƙa ka ba da Allah kana ganin wai kai ka tara masa wani abu kai ya shiga matsala <laughs> ai baka isa kai ma Allah wayo ka gani akwai ma abin da ba shi da tabbas yanzu irin rayuwar duniya wasu matan ma ba kafin ma ka mutu da ranka ma suna cin amanarka aka da rufin asiri da komai amma kuma tana da ran ma tana da alaƙa da kai a matsayinka na mijinta sannan tana da alaƙa da wani ina kuma in ka mutu ba ta kai aiki ba sai ga gidanka nan wani zai zai shige hilim ko kuwa motar ka wani ya hai eh, ƴaƴanka wanda ta auro ya mayar da su su ne ƴan aikinsa eh? kan gadanka nan zai kwanta in ka ɗinka wasu sababbin kaya ya ɗauki kayan yanzu ya dinga farfasawa da su ba shi yasa da ake a ƙoban kana da kuɗi matarka tana kallo kana neman ƙananan yara sha bakwai sha takwas ashirin in ka mutu mai imani a cikinsu wacce ta san ya kamata shine wacce za ta nemi ƙaramin yaro ita mata a wuri wacce ba ta da tarbiyya kuma sai da hali ka tara mata kuɗi ka riga ka yi gaba shi kenan ita ma sai ta koma neman ƙananan yara sai ta ce ƙara'i da ke. Eh, tana da kari ko ba ne ita ma abin da ya kamata ta yi a baya tana kallon ka ba kai ba shine ita ma ke. haka ake ciki haka ake cikin wannan fitina kagan amma in kai ƙoƙari wajen bin Allah duk yadda rayuwar za ta zama za ka ga Allah zai kawo maka sauƙi a cikin ta to in an ce sababa shine baqiyatul ma'i ragowar ruwa fi ni hayatul ina a ƙarshen ƙwarya ko kofi ko kwano awul ko kofi lam yabqa illa ka sababatin ba abin da ya rage kamar ragowa ne ya sahibu sahibuha wanda ta yake kwararawa ay sahibu sahibuha in an ce yadlaquha shine ka zuba abu lokaci ɗaya abin ya tafi shine sabbahu wa araqahu daf'atan wahida ka zuba abu ka fararar da shi lokaci ɗaya Abin da rage ke nan, ka gani da haka wa marra ala yi yusluhuna kusan lahu annabi ya wuce ya ga mutane suna gyara wani tsohon gidansu Kaduwa ha gidan ya tsufa fa qala lahum annabi sai annabi ya musu al'amarin Allah cewa duniya za ta kare a ajalin min zalika ya fi gaggawa akan wannan sai sa amma baka gane ba a qur'ani haka Allah ya ta cewa azifatul azifa ga mai gabatowa nan fa tana gabatowa laisa laha min dunillahi kashifa in baka gane ba Allah yace innahum mutane ne ya rauna ida. suke ganin alkiyaman nan kamar fa tana da nisa amma Allah ya ce wa narahu qariba mu ganin muke tana ta kusa duk kuma abinda Allah ya ce kusa ne ko ka gane ko baka gane ba kusa ne kai a gurin ka ne yake da nisa shi yasa yace wa sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab al'amarin tashin alkiyama kaman ka bude idan ka ka rufe ko a gurin Allah ma yafi haka kusa yanzu ka ka rufe idan ka ka bude ka gani akwai wahala a ciki mai matsala to al'amarin tashin kiyama za ta zo a gurin Allah kaman ka rufe idan ka ne ka bude kuma yafi haka kusa in ji Allah ko ka gane ko baka gane ba wannan matsalar ka amma haka dai karatun yake shi ne malam yake cewa fa alam akhil habib ka sani ya kai dan uwa na masoyi annad duniya wannan duniyar da kake ganin ta mahama tsalat ji yadda kake ganin tana da tsawo fa hiya qasiratun to gajeruwa ce wa mahama azuma ji yadda kake ganin ta babba fa hiya haqiratun wallahi kaskantacciya ce wulakantacciya ce ji yadda kake ganin ta kuma tana ƙara taruwan maka matsala na ƙara ƙaruwa tana ƙara taruwan maka matsala na ƙara ƙaruwan maka wani mutum ya zo ya tambayi sai na ali ya ce sifla duniya dan Allah tsofanta mu waya duniyar nan take sai na ali ya ce masa kaifa asifu min dalin awwaluha ana'u ya zan iya siffanta maka gidan da yake farkon shi wahala ne ka duba tun daga san da dan adam ya zo duniya daga zuwansa duniya tun daga fara haƙori za a yi ta samun matsaloli ka kalla yaro in zai fara haƙori irin wahalar da ake sha ana kaifa asifu min darin awwaluha ana'u bayan farko wahala sannan wa akhiruha fana'un karshen ta kuma dole karewa ne sai ya ce masa abin da ka ci na halal a cikinta Allah ya maka hisabi na haram kuma ya maka azaba a kai ya ce wanda aka bashi wadata a cikinta a fikine shi sannan wanda aka ba shi da wadata a cikinta ya rayu cikin bakin ciki kuma in an baka wadata za ka ga in kana da mata hudu kaga suna ta rikici a kanka to matan hudun duk sun yi ijima'i kai za ka fara mutuwa Wala malam yanzu a kan gadon da za ka mutu ka bari ne ake rigima wacce ta fi 'ya'ya maza da yawa a gidan sai a ta rikici da ita dan ana ganin fa landa ba kafa kai ne ita ce za ta cinye gadon gidan ba sai ta rikici ne da haka duk sun ittifaqi sun yi ijma'i ijma'in da babu sabani tsakanin su cewa kai ne fa za ka fara mutuwa da haka yanzu akan abin da za a bari na gado ne ake rikici ka gani to nawa ne ya sha faruwa ai ba zai kirgu ba saboda abin da ka tara kai sababin kawo ɗa duniya shi kuma ya sababin ka bar duniya ya shi faruwa yanzu ba ku ga cikin lalacewar da muka samu kanmu ba ɗanka da ka haifa ya ji ya haɗa kai da wasu mutane a zo aikin nafin ɗinka saboda kana da kuɗin da za a karɓa a hannunka in baka da kosishi ba ba shi kenan ba in an kama ka kace to wallahi ni ma sai dai ku kawo ka gani wanda aka bashi wadata a cikin ta a cikin shi in babu wadata ka rayu cikin damuwa dan kana ji kana gani ga abin da ka fi karfin shi da ka je asibiti baka da lafiya ɗanka bai da lafiya baka da yadda zaka ka warware matsalar sa damuwa ka gani to shine yake faɗa bari mu karasa wannan wallailu dare mahama tsala biyar yadda ya tsawo fala budda min tulu'il fajri dole gari zai waye wal umru rayuwa kuma mahama tsala biyar yadda kake ganin ta yi tsawo fala budda min dukhulil qabri dole akwai randa za a shiga kabari kam. nawa ne raha wanda iwaye gari a cikin mu fi talabin duniya a wajen bari ya fita wata harka tashi ta neman duniya au gada ko kuma isan mako ya fita asbaha amma sai ka ga mutum a wannan wunin da iwaye gari ya waye gari ne min sukanin kuburi gadan ashe yana cikin wa'inda za su zamanto masu zaman kabari gobe safa za ga mutum ya fita harkokinsa yau kun gan shi ana gaggaisawa na lafiya lafiya baka sani ba gobe kawai sai ka da an ce ai wani ta Allah ta yi za a je a kai shi makabarta a ri wannan shine abin da ke ke faruwa mutane su daina daukan al'amarin rayuwa da zasu idan arziki kake nema kai riko da sababi amma ka sani fa kamar yadda malamin ashariya ya ce tsima'uka kwaɗayin ka layi wuti kamar da hulkada duk abin da kaddara Allah ta yi raddin shi wala ba zai baka shi ba wannan shi ne duk yadda za ka bi abu idan a tsarin Allah bai za ka samu ko ta hanyar mara kyau ne ba za ka samu ba sai kuma wani yana zaune shi bai bi hanyar mara kyau ba abin bai ma ba ta hanya mai kyau abin yana zaune zo same shi Allah ta'ala ya sa mu dace wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh